yanzu fa kana damar da zaka saurari dukkan labaran duniya ta hanyar amfani da wayanka na android maza sauki application dinmu na hausa radio hausa radio zai baka damar da zaka saurari dukkan labaran bbc hausa wanda suka hada da labaran safe labaran hantsi labaran rana labaran yamma kai har da ma ra'ayi riga duk ta cikin wannan application na hausa radio haka zalika kana damar da zaka saurari DW Hausa ta cikin shi wannan application na Hausa Radio haka zalika kana damar da za zaka saurari VOA Hausa ta cikin wannan application haka zalika za ka iya sauraron RF Hausa ta cikin wannan application na Hausa Radio kai ba iya wannan Hausa Radio zai baka damar sauraron dukkan gidajen radio na arewacin najeriya ta cikin shi wannan application kama da gidajen rediyon da suke kano kaduna abuja sokoto zamfara jos adamawa bauchi katsina da ire-irensu duk kana damar da zaka saurari labarai ko kuma ka saurari gidajen rediyon ta hanyar sauke shi wannan application na hausa rediyo mazagar ya play store yi sacin hausa rediyo sauke shi akan wayanka na android ko kuma kana iya bibiyan link din da yake cikin wannan description na wannan bidiyo domin sauke hausa rediyo akan wayanka na android Hausa rediyo kyauta ne. Hausa rediyo samun labaran duniya kai tsaye.